Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa. Mai sauraro, Assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan makon za mu tattara ne ka kan mu bi wakilinmu a jihar Filato wato Iliyasu Kasimu domin mu ji wace irin ziyara ya kai ne ga wani kulab wanda ake buga wasa amma mutanen da ke da bukata ta musamman su ne 'yan wasan. Kasancewar wasanni yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke faranta ran ɗan adam kuma yake son yi ko kuma a yi da shi ko kuma ya kalla. Ilyasu gare ka. Tura ka san abin da kake yi. Coach Ado da mataimakinsa suna kallon wasa. An zo ta ka suka sake wasa. Wannan yaro ba buga wasa da cikin Wannan Wannan ita ce kungiyar wasan kwallon kafa ta guragu ta jihar Plateau, wato Plateau Parasoka Team, wanda suke samun horo a daban kwallon kwando da ke babban filin wasa na garin Jos. Parasoka yadda muka fara shi shekarun da yawa don da mun fara shi muna yi da rarrafe ne mun ɗau abin wasa muna yin wasa ne na guragu da mu zo duk sati haka ranar weekend saturday da sunday muna taruwa guragu muna ɗan yin ball ana dariya ana shewa to har abin sai ya kai muka zauna muka yi tunani muka ce a? Ah, to tun da abin ya kai haka why not mu fito da boris mu dinga hawa boris muna training sai muka gwada hawa muna training sai muka ga abin ya yi kyau kuma ya dace coach ado da yaran nasa suna yin wannan horo ne kullum da safe inda suke kokarin wa gasar wasanni da ke gabansu eto eh ana buga farasuka a irin filin handball ko basketball amma especially an buga shi a filin handball saboda net ana amfani da net irin the same thing da na handball ne sannan kuma kowane team ana amfani da mutum bakwai ne can bakwai can bakwai mutum gola guda ɗaya sai 'yan wasa guda shida a ciki a cewar coach ado kungiyar tasa kan halarci wasanni a wurare daban-daban ciki da wajen najeriya duk da matsaloli da suke fuskanta dan kusan so uku kenan muna zuwa link mun je a kano mun je a abuja sannan mun je a kaduna farkon league namu da abuja ne na je that's why 99 bayan wannan mun sake buga wani kuma a 2000 a abuja din shi ma bayan wannan na buga all african game bayan wannan mun zo mun tafi mun bi kasina na je na buga musu wasa mun je gana mun je mun buga musu wasa mun dawo. matsalolin da suke hana mu cin gaba a farasoka eh, a Plateau da kuma Najeriya shine sa hannun gwamnati a cikin farasoka kan ake sawa a kowace irin wasanni na masu kafa. irin sadaukar da kai da coach ado yake baiwa yaran nasa da wannan wasa na kwallon guragu Ina nuna irin yadda ya amanna cewa taimakawa na baya domin su miƙe shine mafi a'ala ga rayuwarsa. Ina da buri da yawa akan wannan wasa domin ina neman ya za a yi mu ci gaba gaba da Don muka ci gaba gaba daya kamar ni ne na ci gaba. In na ci gaba su ma kamar su suka ci gaba. Rasoka abu ne wanda zaka dogara da kanka. Saboda abu ne wanda ya fi zama a hanya kana roƙon mutum kuɗi. ya fi dai ga abubuwa da yawa na gani yan uwana guragu suna yi ne a tv nima shi ne na sha'awa ne in kama yi eh, sun burge ni ni dai jibrilun jaratu bani da nakasa ba na isa gini ko cin zarafi kamar nakasa wataƙila ka gani kalau yanzu gobe da nakasa ikon Allah shi ne ma wata ran ka rasa in kan haka ne ya ka san shi sai ya mara harama mu dai mun ba ka ce ba je ilimi dan ka zamo jiwon al'umma ni dai na san nakasa kasa ba ka ce ba je ilimi dan ka zamo jigon al'umma. Mu dai mun Har ila yau muna tare da Ilyasu Kasimu din inda za mu sake bin shi mu ji tattaunawar da ya yi da wani shi ma daban mai koyar da wasanni wato Sani Court. Inda ma sautin na Ilyasu ya fara da iska da motsin abubuwan da ke faruwa a wajen na harkar wasa. Ga Coach Sani zuwa wannan fili da ke harabar tashar jirgin ƙasa na Jos duk safiya abu ne da ya zama al'ada. Kullum safiyan yakan zo domin ya koyar da yaransa na ƙungiyar Gimbiya Academy. Sannan bayan nan ya tafi nashi wasan. na fara bol tun ina yaro tun ina ma primary school tun ina yi a cikin masu kafa haka amma ni a zaune nake yi yanzu lokacin da zamu je matin ko da mun je haka zan ajiye stick na buga a zaune to daga baya haka dai na zamanto na karbi tim din tim din yana hannu na shekara ma magana lissafa da shekara ashirin da ya wuce duk da cewa kafa ɗaya gare shi coach sani bai jin cewa yana da wata nakasa a tattare da shi hakan kuma bai sa yaransa da abokan aikinsa sun ga kashinsa wajen iya koyarwa da tafiyar da yaran nasa ba bole na abu ne mai wanda take min sha'awa ina yi na daga skul zan yi tun ana hana na gida ma abin ya zama dai ana ta hana ana ta hana ni dai daga karshe sai wani yayanmu yana kano ya ce a bani kawai in zan daina zan daina in ba zan daina ba zan ci gaba da shi daga shar Allah ya mu wani matsayi mai girma kuma biya fami gaskiya yana kokari a cikin coaches na grassroots is one of the best coach da na gani tunda ni ma na buga wanda shi har na zama zama officials na team din gaskiya yana kokari sosai abu na ɗaya da yake burge ni da ni da shi shine yana ba mu confidence fiye da yadda muke tunani duk girman mutane yana taro mana su match idan ya taro mana yana ba mu confidence cewa wa'annan ba su fi karfin mu ba suna da kafa biyu muna da biyu dan haka duk abin da za su iya za mu iya akwai dai wasu Allah ya tabbake mu a ciki mutum biyu dai duk suna Norway eh duk suna Norway sun samu tim a Norway wasu kuma sun dena ball yawa wayannan duk wanda na kafa tim din sabi ne wayannan yanzu ina da three set this is my second set wannan dai wannan set din da yana da yan wasa sun kai 35 wannan second set first set kuma sun kai 40 su kuma wancan su 26 ne kanana Gol ba wani abu ne wanda ya zamanto sana'a ce wani abu ce kuma wanda ta zamanto tana taimakon yara don ba zan manta ba wancan satin akwai wani mutum ya zo ma yana min magana akwai yaran su ya tambaye ni ne kotun su ce ni ne kotun su ya ce min to yaron baya zuwa wajen aiki sai na ce to ba ba wajen ba waje na yake zuwa ba dan ni in ya zo waje na ma baya wuce awa daya nake sallaman shi ya tafi to ka duba dai ina yake zuwa to daga karshe da aka duba ina yake zuwa sai aka ka same shi a tare da wasu mutanen banza ma shaye-shaye suke to kaga nan mai shan bol mai buga bol ma ba a bashi yi shaye-shayen da sauransu daga nan coach sani yake burin ya kai ga inda shi ma wata rana za a ce ya taka rawar gani buri na game da kwallo ni ma ina son zama wani akwai manya-manya coaching irin su bros ba zan manta ba a coach ne yanzu ya zama manaja ne shi to ni ma ina so girma na ya kai haka akwai irin su babawa lecturer as a player to amma yanzu Allah ya taimake shi ya zama manaja. Ilyasu Kasim daga Jos, Nigeria. Domin gode Malam Ilyasu sai Allah ya kai ma wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. In Allah ya so, za mu sake waiwayar ka in akwai wani abu. To yanzu duka duka nan shirin ya kammala. A madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya haɗu. Musamman wacce take haɗa mana sauti Julie Lazarus Gresham. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. Nakataba